kan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin sammai da gasai wanda ke juya al'amura yadda ya ga dama bisa tsarin da ya ga dama mun shaida Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa nan cikin jujjuyawan al'amura babu bukatan mataimaki gare shi kuma babu wanda yake iya hana shi aiwatar da abun da ya yi niyya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci sammai da sai ya aiko manzanni bayan ya halicci bayinsa tun daga farkon halitta na bani adam annabi adam alaihi salam ya aiko manzanni don su kira mutane zuwa ga kaɗaita tashi, ya kuma umarci dukkan bayinsa su bauta masa kansu haɗa shi da kowa cikin bauta ta hanyar manzanninsa manzanni sun yi da sakon Allah har zuwa khatimun nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna jinjinawa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imomin da yayi mana waɗanda muke gani da ma waɗanda ba ma gani waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za mu zauna don kirga ni'imomin Allah da yayi mana ba za mu iya kididdige su ba muna godiya gare shi irin godiyar da ya yadda da ita muna fatan ya yadda da mu mun tabbata babu wanda ya cancanci a gode masa a jinjina masa bisa irin kyauta da baiwa irin kyauta da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayinsa mun shaida lalle anai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wanda aka haife shi a garin Makka kusa da ɗakin ka'aba mahaifarsa ta kasance a wannan guri kuma allah subhanahu wata'ala ya aiko shi a wannan guri don ya zama manzon duniya baki ɗaya ya zama manzon duniya baki ɗaya dama shi muhammadu amin ne tun kafin a aiko shi a wannan gari kira da amincin allah su tabbata gare shi ya gaya wa mutane mahimmancin ɗakin ka'aba ya gaya wa mutane mahimmancin makka kamar da Allah da kansa ya faɗa a ayoyi daban-daban cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba na bayani game da abin da ya shafi makka da mawajenta, da ma ko'ina da ko'ina ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba kafin ya bar duniya Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida dukkan bayin Allah na ƙwarai sun shaida mun shaida lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ya da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa duk wanda ta bi su kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu kan tana tunatar da mu ne fadin Allah subhanahu wata'ala ta'ala wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna Allah yake faɗi bayan lokacin da ya umarci annabi ibrahim khalilur rahman garin makka wani gari ne wadda allah subhanahu wata'ala ya yi tsakanin duwar watsi da sahara da rashin ruwa da rashin ni'ima da rashin bishiyoyi balle ma 'ya'yan itatuwa allah subhanahu wata'ala ya sanya ɗakinsa bakin da ya fi so a doron ƙasa gaba ɗaya duka duniya babu inda ya fi soyuwa a gudun Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anan bayaninsa kamar inda kamar wannan ɗaki din sai kewayensa sai kewayensa abun yana ƙara buɗuwa har sai kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ta inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin wannan shine dakin Ka'aba wanda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi a inda ya ajiye shi sannan lokaci bayan lokaci ya digirgije har lokacin annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya umarci annabi Ibrahim ya daga ginin dakin Ka'aba lokacin da ya ziyarci matarsa Hajara wadda take rayuwa a gefen dakin Ka'aba lokacin da ya kawo ta ita da ɗanta jinjiri suka zauna a wannan Allah ya ba su umarni ya zauna ya ba shi umarni ya zaunar da su a wannan guri ya yi da umarnin Allah ya zaunar da matarsa da ɗansa jinjiri a gurin da babu ruwa babu wani abu sai iya guzirin kawai ko musu da shi babu wani mutum da yake rayuwa a gurin amma ita ma ta yadda da umarnin Allah ta zauna a wannan guri babu ruwa babu mataimaki kuma mijin aka umarce shi ya tafiya bata shine kalilur rahman annabin Allah annabi Ibrahim kugan da ya juya zai tafi ya batta tace gawa zaka bani ce Allah ne ya ce in barki ce Allahu amaraka bi hada Allah ne ya ce ka banni Ya ce mata kwarai kuwa to je ka inda za ka je kan yuziyan Allah walan yubayyi'an Allah Allah ba zai tozarta ni ba ya ce ka banni anan bismillah babu ruwa babu komai har ruwa ya kare ya dan wanda take da shi na guziri babu mataimaki babu wanda za ta tambaya kuma mace ta cikin danyen jego ta soma tunanin da wurwura inda za ta samu mataimaki shi yasa take hawa gefen dutsen safa ta hau dutsen ta leka ta ga kowa ba ta dawo gabar can ko kuma ɗaya gefen ta leka wajen marwa kenan ba ta ga kowa ba da haka nan ce zagaye zagayen da Allah ya tabbatar da shi a matsayin ibada rukuni a aikin hajji da umra abin da muke so mu faɗa a nan ba shi da tarihi game da gina ɗakin kaba ko wani abu ba illa kawai muna so mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ba da daman bayan tsawon lokaci bayan Allah ba sa samun dama su sake su yi ibada a yadda ya dace yanzu kuma cikin satin da ya gabata kafin na yanzu aka ba da daman a yi sallah gu jiki na gugan jiki a yi tsawafi, a yi sa'ayi cikin cunkoson jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da sahabbai wannan ke tabbatar mana Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ran da aka dakatar da wannan babu wanda ya sanya za a yi a dakatar sai aka dakatar sai aka gani aka dakatar sai abin da aka ce an gani ya sa aka dakatar haka kuma ran da Allah ya ce a ce a ta sahu babu abin da ya zo aka ga an yaye shi babu shi haka na aka ce a daidaita sahu kuma aka cinkusu ake ci gaba da ibada kamar yadda ko yanzu hakan nan ina ga kafin da fito yadda na ga gurin ana ibada saboda wannan yake tabbatar da cewa bayan Allah musulmai ayoyin alkur'ani waɗanda suke magana akan makka waɗanda suke magana akan ka'aba da waɗanda suke magana akan shari'ar musulunci babu kokonto game da su kuma lallai Allah ya yi gaskiya yana daga cikin babban abu da ya kamata mu gode wa Allah subhanahu wata'ala a kansa bayan tsawon lokaci cikin wani irin yanayi damuwa da al'ummar musulmai suke ciki waɗanda ba sa samun damar yin ibada yadda ya dace ko da ko suna rayuwa a cikin cikin makka ne Allah subhanahu ya kawo dama lokaci guda aka dawo ana ibada wannan nufin Allah ne kuma ya cancanta ya zama wajibi akan mu mu gode wa Allah yasa Allah ta wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna ku tuna lokacin nan da muka sanya ta ɗakin ka'aba masabatan linnasi matattaran mutane a wata fassara ko masabatan linnasi guri wadda mutane ya tafi duna su je su dawo su je su dawo ko kuma watsaran linnas guri wadda yake duk wanda ya je kafin ya dawo ma tun yana hanya yake shaukin komawa wani sai ko kuma bayan ya dawo a kowane lokacin zai samu komawa ba wasu ujiri suka hana shi ba yana da sha'awa babu gurin da ake masa irin wannan mutum ya biya kudinsa ya je ya sha wahala ya sha ɗawainiya ya sha gajiya ya sha ɗumbin duk abin da ka tsammani na wahala amma yana dawowa gida in ya take tara wani kudi suka yi ma ba ma ya sake komawa umura shine masabatan linnasi wa amna Allah yayi guri cikin guri babu annoba da za ta shiga gurin kuma amincaccen guri ne abin da ake ta da annoban da aka yi Allah subhanahu wata'ala ya kashi ba a taɓa ji iya gwargwadon yadda ake barin mutane su yi ibada ba a samu wani ya faɗi a cikin masallacin don wata annoba ba Allah subhanahu wata'ala ya kare ba a yi haka ba har zuwa yanzu da Allah subhanahu wata'ala ya ba da dama a ci gaba da ibada mahukunta kasar suka ba da dama aka ci gaba da ibada wannan akwai ayoyi da da ya kamata musulmai su lura ba kawai mu zauna an rufe zuwa ɗakin kaba shikenan gum an bude zuwa ɗakin kaba gum ba ma tunani ba ma duba ba ma la'akari ba ma lura da wasu abubuwa ba daga cikin abin da ya zama wajibi musulmai su tuna shine wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi ikon yin aikin haji kuma bai taɓa yi ba to ya dage ya gaggauta yi. in dai Allah ya bashi iko ko ya taɓa yi ba to ya dage wanda Allah ya sa bai taɓa yin aikin haji ba to shi kuma ya soma tanadi kuma a yanzu bashi da iko amma ya sa a shauki a zuciyarsa da kuma shirin tanadi na cewa mu muna da sakaci a ɓangaren tattali a harka akwai waɗanda su kuma ba sakaci ba ne uziri ne ya yi yawa babu yadda za a yi su iya aje wani abu daga cikin ƙarfin tattalin arzikinsu amma ko waɗanda su kuma a samu ƙarfin tattalin arziki da ke gwargwado na inda za su sa himman asusu da shiri da tanadi watakila bayan wasu shekaru za su iya samun abin da za su iya biya domin su je su yi aikin hajji don su je wannan guri mai matuƙar muhimmanci wadda Allah ya fi so sannan Allah ya tanadi ninnin kalada ga waɗanda suke ibada a wannan guri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar sallah a ɗakin Ka'aba ana ninnin kaladinta sama da dubu ɗari na sallah a duk sauran masallatai kaga wannan ke nuna guri ne mai matukar muhimmanci ashe al'umma musulmai an yi asara cewa na lada amma wannan tsari ne na Allah kuma muna godiya ga Allah masu niyya da waɗanda ba samu dama ba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya cika musu lada da shauƙin da suke da shi ya kuwa lumar musulmai bayan muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala kan wannan ni'ima da ya yi mana ta dawo da ci gaba da ibada da hada sahu a cikin masallaci mai alhurma dukkan hada sahu da muke yi a masallatanmu amma zukatanmu ba su gushe kullum suna tunanin har yanzu ba masallaci mai alhurma ba a hada sahu ba hankalin mutum yakan tashi a lokacin da aka tsulo lokuta masu tsayi tun lokacin da ka duba sai ka ji tausayin kanka ka ji tausayin shekar addinin musulunci a lokacin da ka wayi gari mutane asa samun sakewa a gurin da Allah ya tanada shi don a samu sakewa game ce wa izu ja'alna baita masabatan lin wa amna Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga ɗakin kaba kana aminan ya kasance a amintacce ne har malamai suke bayani akan wanda ya aikata haifuffuka a wajen kaba ko a wajen makka sannan sai ya gudun hijira ya shigo makka yaya matsayinsa yake hatta ijiram wato manya-manyan miyagun ayyuka malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan wadda ba bukatan a yi magana akan irin wannan bane ya kuwa al'ummar musulmai a duk lokacin da al'ummar musulmai suka samu wata ni'ima ko dama da su gode wa Allah kuma sannan su yi nazari a cikin darussan da suka koya a ciki sannan kuma su ɗau mataki na abubuwa da yawa domin gyara ko kuma neman kariya a gurin Allah don kar wani abu wanda ya kama da abun ya faru kuma ya sake faruwa hakan yana faruwa ta hanyar yawaita addu'a akwai abun da ba ya riga ya fi ƙarfinka addu'a ne maganin al'amarin domin Allah ke iya juya al'amarin ko ya yi shi yadda ya kamata ya kuwa al'ummar musulmai muna cike da farin ciki da jin daɗi a lokacin da sansanin mutane suka rinka tafiya a irin waɗannan kwanaki domin ibada ta umra sannan kuma ɗakin ka'aba ya cika musamman ɓangaren safa da da ma ko'ina na cikin masallaci wannan abin godiya daga Allah subhanahu wata'ala bayan tsawon lokaci ba a samun dama wasu sun yi kuka wasu sun yi damuwa wasu rasa inda za su yi wasu hatsu da duniya ba su ga a idon su cewa an dawo da wannan dama ba Allah subhanahu wataala ya kankara muna raye muka ga wannan dama wannan dama ce ta godiya ga Allah subhanahu wataala a gare mu ya ku al'umma musulmai mu roƙi Allah mu ci gaba da roƙon Allah ya kare wannan guri biladul haramaini duran da aka taimaka haram ko makka koma gina. an samu kan sani cewa duniyar musulunci ta samu tangarda ba za a gushe a cikin tangarda ba ila kiyami sa'a in waɗannan gurare ba su samu nutsuwa ba shi yasa duk inda kake a matsayin ka na musulmi wajibi ne ka yawaita addu'a don a samu amnu a samu nutsuwa a samu ci gaba da ɗaukaka shi yasa kullum muna addu'a Allahumma inna nas'aluka an tazida li hadha al-bayt sharafan wa ta'ziman ya rabbal alamin ya arhamar rahimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kusa zuwa ɗakin Ka'aba kai farkon ganin ka ga ɗakin Ka'aba ido ido to abun da ake so in mutum zai iya dafawa in ba zai iya ba musamman ma wajen Hajarul Aswad bayan sumbata mutum yana iya nuna ɗakin Ka'aba daga inda yake yana hango ɗakin Ka'aba ce Allahumma zid hadha bayt sharafan wa ta'ziman wa zid man ashrafahu sharafan wa ta'ziman aw kama qala sallallahu alaihi ya Allah ka kara wannan daki daraja da ɗaukaka da girma wanda ma ya girmama ɗakin Allah ka kara masa daraja da ɗaukaka da girma haka muna roƙon Allah ya samu cikin waɗanda suke girmama ɗakin mahukunta ƙasar Saudiya iya kokarin da suke yi dukkan ayyukan alkhairi Allah ya kawo taimakon su wajen gudanarwa abin da suke na kuskure kuma Allah ya sa su gane su gyara Dukkan mu mu ma abin da zamu yi na alkhairi Allah ya bamu ikon aiwatarwa abin da zamu yi na kuskure Allah ya sa mu gane mu gyara Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ƙara albarka wa biladul haramaini ya ƙara albarka wa mu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah subhanahu wataala kawo mana nutsuwa a Najeriya ya sanya abubuwan da suke damu mu da jinu da damuwoyi Allah ya kawo mana ƙarshen su tashin farashin kaya da kuncin rayuwa Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen su abun da ya gagari mahukunta wajen ayyukan alkhairi da za su yi Allah subhanahu wataala ya taimake su a kansa talakawan Najeriya Allah ya mu cikin walwala su jin daɗi da riko da addinin Allah abin da zai zama mana damuwa da kuncin rayuwa da shiga wani irin tazaro a rayuwa Allah subhanahu wataala ya kawar mana da shi mutane mafi yawa a ƙasar nan ana cikin kunci da kareyan cikin arziki da kuma yanayi mai wahala muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen sa inna Allah sami'un qaribun mujibud da'awat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 انظروا عباد الله ها نحن اليوم في فرح وسرور حيث أنعم الله علينا بالصلاة في الجماعة بالصلاة في الجماعة في مسجد الحرام كان المسلمون يصلون ويطوفون بالبيت العتيق بعد أن منئوا لمدة طويلة فإذا هم اليوم يزدحمون في الطواف بالبيت العتيق والطواف بين الصفا والسعي بين الصفا والمروة كان المسلمون يتمتعون بهذه العبادة التي أنعم الله بها عليهم وسنها عليهم رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام ثم تبعه على ذلك سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين خاصة مكة والمدينة وأن يحفظ بنا وأن وأن يمن علينا وعلى المسلمين بالثواب البيت العتيق في كل حين وحين إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اشكروا الله على أن على النعماء ما خفي منها وما ظهر اشكروا الله أن أنعم الله عليكم بفتح بلاد الحرمين أو بفتح مسجد الحرم مسجد الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يزدحمون في الصلاة يزدحمون في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في مسجد الحرم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه ما عدا مسجد الحرام مسجد الحرام فالصلاة في مسجد الحرام بأفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه في جميع المساجد فكان المسلمون يترددون ولهذا يترددون إلى بيت الله الحرام بعضهم يذهبون بعضهم يدخلون وبعضهم يخرجون عندما يخرج الإنسان يكون يحتاج إلى أن يرجع إليه كان المسلمون دوم الله النعم في هذا المسجد المبارك وأنعم الله على المسلمين بالأمن في هذه البلاد المباركة يقول تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ويقول تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ويقول تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا عباد الله صلوا على أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المولود بمكة صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك الله جل وعلا حيث قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والكبرياء يا ذا الجلال والإحترام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا ومشايخنا اللهم افصح لهم في قبورهم يا رب العالمين ونور لهم فيه يا ذا الجلال والإكرام واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه ومن علينا وعليهم بحفظ كتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واحفظهم أينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا قم وسائر بلاد المسلمين اللهم خذ أيدي ولاة أمورنا كما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه وانصب يا رب العالمين ولاة أمور بلاد الحرمين بكل, ما بكل خير يا ذا الجلال والإكرام ولما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير بعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله